The CPI report has been downloaded for over 500,000 times in the last six years, along with other core outputs that we produce, such as the GDP, Masu neman bayani kan mizanin farashi CPI sun sauke rahoton fiye da sau dubu ɗari biyar a shekara shida da ta wuce. Don haka wannan rahoto da na mizanin arziki GDP ya zama mai muhimmanci da muke fitarwa bisa bin ka'idoji na duniya. In ji shugaban hukumar ƙididdigar Rain Sade Miya Deniran. alkalaman sun nuna bangaren sufurin jirgin ƙasa mota sadarwa da cibiyoyin kuɗi ne kan gaba wajen karfin hada-hadar arziki a najeriya babban jami'i na hukumar ta mbs ibrahim yakubu tanko ya yi ƙarin haske da nuna mizani na gdp yana duba dukkan hada-hada ce ta kuɗi kuma akan sabunta shi bisa tafiyar zamani kamar misali harka na yanan gizo wanda muke kira digital economy uh, e-transport misali ta uber dinnan da ake kallo in ka koma ta gefen kasuwanci su jumiya su konga waina hanyoyi ne wanda ake kasuwanci da su amma ta yanar gizo a wasu kasashen ma da kasashen da suka ci gaba a duniya yanzu su ne ma suke da hanyoyin kasuwancin gdp eh, ce maka yana nuna gabaki daya arzikin ƙasa ne duk inda aka sa kuɗi ya shiga ya fita ya kamata a duba a gani nawa ne ya shiga nawa ne ya fita. A nan hukumar ta MBS ta yi ƙarin bayani kan mizanin farashin kaya CPI da wasu kafafen labaru suka yi kuskuren fahimtar rahoton da ba wai yana nuna saukowar farashi ba ne daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 24.48 amma sauya shekarar da ake gwada lissafin tsada daga shekara ta 2009 zuwa 2024 ya kawo bambancin bisa ma'anar yanzu akan gwada ma'aunin ne daga bara inda dama kaya sun riga sun yi tsada. Kwararre a fannin mizanin farashi Dr. Abdullahi Jibrin ya duba amfanin mizanin tun da ba yana nuna saukar farashi a kasuwa ba ne. don misali gwamnati za ta daidaita albashi dole tana amfani da ainihin wannan hawa ne da shi za ta diba ta ga to oke ina zan iya aji albashin yadda zai zama cewa ba a cutar da mutane ba sosai. Kuma banda waɗannan abubuwan monetary policy na central bank takan yi amfani da waɗannan alƙalin ne ta ba da interest rate kuɗin ruwa to dole tana amfani da wannan abu ne ta gani cewa shin zan ƙara kuɗin ruwa ne ko ko zan rage kuɗin ruwa ne so dole tana amfani da waɗannan abubuwa. Sannan kuma shi ma ɗan talaka din wanda zai da mutane da ta gidaje misali haka za su diba su gani okay idan na rike wannan kuɗin misali da me da me zan iya sa zai taimaka maka wajen tsara a yadda zaka kashe kuɗin ka MBS ta saki rahoton mizanin farashi da na tattalin arziki daidai lokacin da kayan masarufi suka dan sauka a kasuwa wanda ke da alaka da shigo da abinci daga ketare da kuma kara darajar naira kan dalar Amurka duk da rahoton bai nuna Najeriya na kan gaba da Afirka ta kudu a karfin tattalin arziki kamar yadda ya faru a baya ba, amma ya nuna arzikin Najeriya ya bunƙasa kamar mutum ya shiga kasuwa zai ga duk kayan da yake bukata don arziki ya shigo da su, sai dai ko in mutum ba shi da kuɗin saya.